manta na zama ya zama zama ina haba na mana wayo Ina zuwa haka? Ina zuwa. ko haka na mana, to barin garin za yi Dole. Ina me ya faru? Ai zama bai gan mu ba. Ina zama ya gan mu. kowane gari ana yi sa lahidi da jima amma kaduna ce ba za a yi ba na sannan zan na kaduna hakuri za ka yi wani ne hakuri ce nan wani abin da ma ya ban mamaki wai rasan nan za a toshe hanyar kano za a toshe hanyar zamfara za a toshe hanyar kaduna za a toshe hanyar jos za a toshe hanyar abuja hanyar ɗaya ce suka manta ba su toshe ba. Wani hanya ne? Hanyar lahira. Kuma dole a je ba? Ta gudu ma. Ga kula ma mutanen lahira kula mota Saboda haka nan nan yayi sallah nan mu ku za ku yayi sallah wani abin da mace ba mamaki sai ka ce a garin nan ne aka kirkiri cutar nan mu ne farko shiga doka amma mu ne karshe mu ne ci ma baya wuri doka wannan saboda Allah haka nan nan ka matsa mai Allah duk wanda ya takura mana Allah ka takura mai haka ɗaya mallan an ban mu waya takunkumi yadda ka san kuraye ba a son in sun shigo gari su ci awaki a wasu takunkumi wai ga sallar gamu shi an ka miƙa mana duk wanda bai sa ba dubu biyar to a haɗi mana da dubu biyar da mu wa aje wani nawa gare mu in ba kar dubu biyar kai shara wannan irin shugabanci na fi sabilillahi mu dai wallahi an takura mana magana Allah wallahi an takura mana a abin ga dai ko turawa ga sunayen sun ce a shiga masallaci a yi sallah a yi mi a mi mu ha yanzu ga yanan gida muka sallah sallah ga ta da tattola da kasan sallar jama'a gida mun kai abin mu wasu sani ma ko ta kai sama eh? wanga irin abu kullum an bamu da kayan ruwa salamu alaikum eh? ka <laughs> ka bi kenan a kai kuwa in a ka babu shi dubu biyar zaka bayar iwe haka an kace to wani irin abu na wanga wallahi tallahi wallahi tun da sahi na shan su ga sunan sun be sun isan wallahi ni na zo in samu nama ne ko da cincin haka nama eh wallahi ko da cincin ba ka na rinci da Allah kai babu laye ni ban ma san ta inda ma zan tabo ka ba na rinci da Allah ya ho imani tunda an ka fara matsalar corona gani ko hihike ban gani ba ka tara kwalabe ko wani mai kuɗi ya da kohon gira ne ya ce ba a shiga wai ka a kai mai corona wai daga sai akwai cutar makuwa har da masu masallaci cikin gidajen sun kulle wai akwai ta wasu sani ko tara ma kansu kuɗi na suka yi ni wallahi numfashi na ma har ɗewa yake cikin wannan takunkumin in ba ka kare kanka ga corona ba wala ya tsabkaka mutuwa ga wanga abu dan shedar ka bata ko isakka na rantsi da Allah na rantsi da Allah in ba dai son na akai a ce kowa shi tsayar da sheda daidai limit ba an ce to wani irin abu na wanga malam a ƙara haƙuri dai hankuri mi kai wallahi bore za mu yi in ba a gyara wa. wallahi sai mun hito mun haɗi ma duniya duk wanda za a yi ta in an iya aikin shi mu i kai kwarai ka san gwamnatin namu kuwa kai saurara ka jiya ita gaskiya a haɗe ta komi ɗacin ta malam na rinci da Allah dole mu haɗu in an iya a yi bandan mu a yi dambu mu aiki. kai a yi buna yau a Kaduna kake fa a Kaduna ko kwarai in an iya ai kilishi na malam na rance da Allah abin ga yaban haushi yoshe sallah ga tawa ka gane shi eh wallahi bashi ne ni ci wallahi kuma ya kyau kilarita ce ba. ina ce ma bashi ne ni ci ban san ma yadda za ta kasancewa ba yanzu sallar ga ta ta yadda wallahi akwai matsala babu yawon sallah babu naman sallah ita ta a na a je min a kawo min mari ka sha daya ka sha ruwa ka sha wannan wai kai sai ka ce kwado in ita ta gaban cajin in hadu duk abin da na gada ma to Allah ba mu sa'a amin takunkumin kana kara dan ni ban sa wallahi na zama dan tawaye ku ga ce ni da zaka ka ko ni na ce ma na zama dan tawaye ban sake sawa in wai har da wanga da abi wai ha gani wai dan dai an samu dama wai 300 aka wannan abu in ni wallahi dinka kayana nayi a a to ba hukaci ne ni to wallahi ka samu sana'a dai-dai ta dinka shi ka koma bakin rawon ka tsaya amma wallahi da ɗan sanda zuwa gane ka ɗauka amarya za su ma ni da nake so ne kudi kamar ɗan gwata sai ka ce ƙauya dinka abun ta hukumi ko in na ta so ko ta ka sai suwa haba a barin je in dage barin barin barin leka gidan su abdullahi kila shi yayi abinci audu eh A, yayi to kila wallahi bin kaza ne haba a wallahi ba a wani na